السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato kamar yadda tsakiya ɗaya yake bin ɗaya in za ka zura a jikin zaren ko kuma idan tsakiya ta tsinke ne za su dinga fasuwa a jere to haka ne alamun tashar kiyama za su dinga jerantuwa don baka san tsakiya ba kamar carbi kamar yadda carbi ya tsinke wannan ya biyo wannan ba ka kautawa to haka nan ainihin nan alamun za su bayyana ba na nufi a lokaci guda ya rana guda za a yi su ba amma dai wannan na karewa sai wannan ya biyo ba kamar yadda wannan dan karbin yana faduwa sai na bayan ta kuma ya biyo shi to haka da su dinga bibiya ke sa wayannan manya manyan alamu har yanzu ba wanda ya bayyana ko da guda daya duk da cewa su malamin sun tafi cewa wasu sun bayyana amma inda wasu sun bayyana yanzu da duniya ta tashi to saboda haka da zaran ɗaya ya bayyana to sauran da su dinga bin juna ne bari mu fara da mahdi, yana daga cikin alamomin tashi alkiyama manya-manya bayyanan mahdi. Mahdi zai bayyana a ƙarshen duniya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sunansa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sunan babansa sunan baban manzon Allah alaihi wasallam kenan sunansa Muhammad bin Abdullah sunan mahadi kenan wannan mahadi sai ya zama lakabin sa ne ya tabbata hadisi ingantacce mahadi zai bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yakhruju fi akhir ummati al-mahdi yasqihi Allahu al-ghaytha wa tukhriju al-ardu nabataha wa yu'ti al-mala sihahan wa tabturu al-mashiyata wa ta'zumu al-umma ya'ishu sab'an aw thamaniyah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mahdi zai bayyana a ƙarshen al'umma ta Allah ta'ala zai shayar da shi ruwan sama sai a yi ta ruwa a zamanin sa sai tsirrai su dinga fitowa ko ta ina amfanin gona mahdi ya dinga ba da dukiya fi fihahan daidai wa da babu bambanci ya dinga dumbulowa ya ba wannan ya ba wannan wanda har sai ya rasa ma wanda zai ba sannan dabbobi za su yawaita ko ta ina garken dabbobi sannan al'umma da su yawaita a wannan zamani mutane su yawa ga dukiya kaca-kaca, babu matsala ta rayuwa kuma madi kyauta yake ba tare da ya fifita wani akan wani ba kuma zai rayu a cikin al'umma shekara bakwai ko shekara takwas kamar yadda hakim ne rojo sannan hadisi na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa yake ubashirukum bil mahadi يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا وذلا تسمع يتي بلن باكو زمكو البشر وتدزوا مهدي za a aiko shi ne a lokacin da mutane suka yi saɓani kuma zalazil masifu suka yawa mutane sun yi ta saɓani akan addini wanne ya ce kaza wanne ya ce kaza sannan kuma ko ina ana ta girgizan ƙasa can an yi girgizan ƙasa nan an yi girgizan ƙasa ta wannan lokacin za a turo maji ila wannan zamani don saɓani ya yawa kuma girgizan ƙasa ko ta ina ana yin ta Allah ya kiyaye idan maji ya bayyana zai cika ƙasan nan ko duniyan nan da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci ma'ana duniya sai ta cika da zalunci sai ya sauka idan ya sauka kuma zai ya jihadi ya tabbatar da daula sai cika duniya da adalci kaga yanzu duniyar na a cike take da me da zalunci idan ba je bayyana sai ya cika ta da adalci sannan kuma idan ya bayyana kowa da kowa zai yi da shi wanda yake zaune a sama da wanda yake zaune a ƙasa mala'iku da mutane kowa sai ya yarda cewa lallai wannan shugaban adali ne yayi saboda kowa za a baki haƙƙinsa zai dinga riba dukiya ba tare da ya bambance ba kowa da kowa daidai wa da zai dinga ba mutane Wani hadisin imam muslim ya rawaito wannan hadisi to haka nan mahdi zai rayu a cikin al'umma shekara bakwai ko shekara takwas suna cikin alkhairi amma yana tafiya idan ya bar duniya kuma sai fasadi da fitinu sai su yawa a bayan ƙasa kaga duniyan nan kafin ta gyaro a yanzu ta yi teki sai dai mahdi ya bayyana sai dai a rarrage wasu abubuwan a ce wa'ancan sun rage fasadi wa'ancan sun rage barna amma mali idan ya zo zai sai ta komai yana tafiya kuma sai sharri ya dawo ga addini ana yi a sa ga kuma jin daɗin rayuwa sannan daga ba kuma sai fasadi sai bayyana a bayan ƙasa sannan mahdi yana daga cikin ahlul bait manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al mahdi minna ahlul bait ko ahlul bait yuslihu Allah fi lailatin mahadi yana daga cikin wa mu'adul bayt a dare daya Allah ta'ala zai gyara shi yana cikin dangin manzala ta sunna ko yana cikin ƴaƴan Fatima ƴaƴan Husaini a dare daya Allah ta'ala zai gyara shi ibnu kasir yace Allah zai karbi tubansa ya datar da shi ya shiryar da shi wanda da ba hakan yake ba kenan da farko rayuwarsa ba mutumin kirki bane a dare ɗaya Allah ta'ala sai masa gamon kasar ya gyara shi ya tuba ya koma ga Allah Allah ta'ala ya karbi ubansa kuma ya zo ya zama shugaba adali sannan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yakunu fi akhir ummati khalifatun yahfi al-mala za la ya'udduhu 'adda yace da wani khalifa a baya na shine ma wanda zai dinga ɗiban dukiya yana ba mutane baya lissafawa lissafawa dumbula kawai zai yana dinga ba al'umma su dama dukiya su ne a a ba wannan a ɗiba a ba wannan har an kore talauci gaba daya to wannan ita ce alama ta farko daga cikin alamun tashin alkiyama bayyanan mahadi bawan Allah mutumin kirki kuma daga cikin ahlul baiti zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai cika duniyar nan da adalci bayan ta cika da zalunci ka kenan kafin duniya ta tashi kuma sai an yi gyara sai mahdi ya zo ya gyara ta an samu mutanen kirki bayin Allah sannan za ta sake lalacewa ma daga baya sai ta zo ta lalace to ba mahdi ya bar duniya sannan sai dujjal ya bayyana dujjal ko dajjal a dajjal sunansa da larabci amma ba wuce yana ce masa dujjal shine ake ce masa almasihu dajjal wato almasihu ana nufin abun shafe wa ido domin ya zo a hadisi mamsuhul aini yumna an shafe masa idonsa na dama muna da almasihu guda biyu akwai almasihu dajjal akwai almasihu ibn maryam akwai almasihu dajjal akwai kuma almasihu isa dan maryam wannan masihu shari wancan ko masihu alkhairi wannan ake masa masihu bi ma'ana ismul maf'ul ai mamsuhul aini an shafe masa idonsa na dama babu shi wancan kuma almasihu ma'anarsa ismul fa'il almasihu mai shafa li'annahu yamsahu al-akmaha wal abrasa fa yabra'u bi idnillah saboda yana shafa makaho da kuturu sai ya warke da izinin Allah yasa aka cewa annabi Isa almasihu to almasihu dajjal ya zo a hadisai siffofinsa wani mutum ne matashi mai launi ja wato jar fata kenan sannan kuma gajere sannan kuma ja'adar ra'ad wato gashinsa mai kukulluwa ne ba irin gashin larabawa ne da shi ba irin gashi mai kukulluwa nan ba gashi wanda zai sumul ya kwanta ba kamar gashin bayi kenan sannan ya kasance mai bayyanannen goshi ne wato goshinsa mai faɗi ne sannan kuma aridun nahar mai faɗin kirji wannan duk siffofinsa ne don ka gane shi idan ya bayyana maka don kada mutum ya je ya amsa masa ya ta cewa shi Allah ne sannan mamsuhul aini yumna an shafe masa idonsa na dama wato idonsa na dama babu shi kuma suka ce idon laisan nati'a wala hajra shi idan bai yi tudu ba kuma bai yi rami ba sumul kawai haka yake a kyafi sannan ɗaya idon kuma wa ainihin yusra alaiha zufra ghaliza wato idon sa na hagu kuma akwai wani nama da ya zo ya kwanta a kan saman idon naman kuma mai kauri wato ɗayan baya gani babu shi ɗayan kuma akwai amma wani nama ya zo ya rufu a saman idon naman kuma mai kauri yasa zo a hadisi ka annaha ina basun fasiya ya kace wani inabi ne mai bumburo sannan maktubun baina ainihi ka fara kafun fa'un wani na rufa guda uku an rubuta tsakanin idanunsa ai ma'anansa kafirun haka aka rubuta a idonsa ko da kafun da ra'un da fa'un arebe in ka zo karanta sai ka hada su ko kuma kamar yadda yake kafirun haka aka rubuta ko ne ya zo a hadisi saboda haka akwai an rubuta kafirun a gaban idonsa sannan kuma kowane musulmi zai karanta wannan rubutun ko ya iya karatu ko bai iya ba zai karanta wannan kafirun ne ko mutum ne wanda bai da ɗa a ƙin bakarare ne wannan sifofin nasa duka sun zo a hadisai ba don kome ba saboda dujjal sharrun ne yuntazal yuntazal wato wani sharri ne da ake sauraro shine zai zo ya halaka al'umma zai ce wa mutane shi Allah ne idan kai imani da shi ka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kafurce masa kuma kana nan a mumininka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dinga ba da labarin sa hadisai daban-daban domin kada ya zo ya halakar da al'ummarsa ya zo hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yakhfa alaikum wa inna Allah laysa bi'awara wa ashara bi yadihi ila aini wa inna al-masih ad-dajjal a'waru ayni al-yumna ka'anna aynahu inabatun tabi'a manzon Allah sallallahu alaihi yace ubangiji ta'ala bai zai kuya muku ba kun riga kun san Allah kun san sifofinsa wannan kuma ga wanda ya san tauhidi kenan amma wanda bai san tauhidi ba ai bai san Allah ba to nan za a faɗa muku siffar dujjal don siffar sa ta yi kama da Allah ba saboda zai zai ce shine Allah ku shine mahalikin ku sai manzala ta suna ya ce ubangijin ku dai ba zai buya muku ba kun riga kun san shi a sai wajibi ne ka san Allah Ya ce, wa inna Allah laysa bi awara Allah ba mai ido ɗaya bane ku san wannan ka'ida ta farko kenan Allah ta'ala ba mai ido ɗaya bane manzala ta suna ya ce nuni zuwa ga idonsa lokacin da yake ba da labari yace amma wa innal masiha dajjal awaru aini jumna shi wasiu dajjal ko mai ido ɗaya ne idon sa na dama babu shi sauran idon abu kawai ranar ga mutum mai ido ɗaya ya zo ya maka Allah ne shi ka ce ƙarya yake saboda Allah ba mai ido ɗaya bane sannan yace ka anna ainahu inabatun tsafiya shi idon hagun din ma da ya rage kai ka ce wani inabi ne wanda yake mai bambaro ma'ana shine wanda nama ya zo rufe saman ido ganin idon san nama yana rawa a saman idon wani hadisi ne bukhari da muslim suka ruwaito shi ingantaccen hadisi saboda haka alamu na dujjal na farko mai ido ɗaya ne ka fahimci wannan sannan ya ce ma min nabiyin a wani hadisin hadisin bukhari da muslim ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال ألا a'waru wa inna rabbakum laysa awara. wa maktubun bayna aidaihi kafun fa'un ra'u ai kafir manzon sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi Fati ya gargadi mutanensa dujjal ya gargade su a dangane da dujjal domin kada ya zo ya halakar da su yace ku saurara ku ji dujjal mai ido ne amma ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane kuma dujjal an rubuta tsakanin idanunsa guda biyu wayannan harufa guda uku da kafun da fa'un da ra'u ma'ana kafirun an rubuta kuma wanda ya iya karatu zai karanta har ma wanda bai iya ba to wannan su ne siffofin dujjal kamar yadda muka yi bayani to sai inda dujjal din zai bayyana ya tabbata hadisin tirmidhi hadisin ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dajjal yakhruju min ardin bil mashriqi yuqalu laha khurafat dujjal zai fita a wata ƙasa a can gabashin duniya wanda wannan ƙasa ana ce mata kurasan Khurasan wani gari ne a Iran to Dujjal a Iran zai bayyana a Iran gari ne Shi'a a nan Dujjal zai bayyana <laughs> sai ya fara halakar da mutanen wannan garin kafin ya shigo sauran garuruwa sai ya fara da su to daga nan kuma sai ya dinga bin garuruwa daban-daban amma garin da ya fi ƙarfinsa ko garuruwan da suka fi ƙarfinsa su ne makka da madina Dujjan bai isa ya shiga garin makka ba bai isa ya shiga garin madina ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wayannan wannan kawai ya isa nuna maka darajar makka da madina kuma mutumin da zai zaton wai yanzu mutanen makka batattu ne ko mutanen madina to gaskiya ya makara don ko Dujjan bai isa ya je lalata su ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mutanen Iran babu shakka fatattu ne kuma dujjal ma ta can zai fara bayyana kamar yadda ta suna sallallahu ya faɗa domin shi'a ta fito daga wurin ko ta fi yawa a wuri to ya tabbata hadisi ingantacce na musulmi na Fadimatu bintu Qais tace dujjal zai fito idan ya fito zai tafiya a bayan ƙasa har yana cewa fala dau qaryatan illa habattuha fi laila laila ghaira makkah wa taiba Be zai bar kowane gari ba kowace alƙarya be zai bar ta ba sai ya shige ta a cikin kwana arba'in zai gama da duniya a kwana arba'in zai lalata garuruwan duniya dukkan yace sai dai makka da taiba ita ce ita madina makka da madina sun fi karfin yace domin su domin an haramta masa makka da madina babu dama ya shige su idan zo zai shiga makka da madina sai ya samu mala'iku suna gadin makka da madina duk lokacin da zo zai shiga makka ko madina sai mala'ika ya fiskance shi da takobin sa faltan ya zare takobin ya nufi kansa daga nan sai ya juya babu dama ya fuskanci makka ko madina yace babu wata kofa face an sa mala'iku suna gadin wannan kofan ta shiga garin maka ko garin madina wani hadisi ne tafi hadisi Musulmi. jujjar zai bayyana a kurasan gari ne a iran sannan zai mamaye duniya gaba daya a cikin kwana arba'in ya je ya su sai dai garin makka da madina shine su ne garuruwan da suka fi karfinsa saboda wayannan garuruwan su ne man manba'ul wahayi nan ne dama inda wahayi ya bubbugo addini ma gaba daya a nan ya garin Makka da Madina a nan mazala ta suma ya zauna ya koya wa sahabbansa tarbiyya ya koya musu addini daga nan ne kuma addini ya yaso a duniya gaba daya kuma su ne garuruwa da suka fi kowane garuruwa daraja a duniya garin Makka da Madina ba garin da ya kai Makka a duniya biyu masa shine garin Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine garin da dujjal bai zai shiga ba kuma shine garin da duk wani malami na duniya wanda ya ilimi in za a faɗi tarihinsa daga cikin malamai magabata sai an ce ya je garin Madina ko maka ya yi karatu kowane malami ka ɗauko shi daga malamai magabata in kana karanta tarihinsa za ka samu ya je Madina yi karatu ko maka, sai dai Imam Malik ne bai fita a garin Madina ba ko kuma dalilin da ya sa Imam Malik bai fita daga garin Madina ba ya tafi wani gari karatu saboda garin Madina mafufukan ilimi ne shi kuma a tarihinsa karatunsa gaba ɗaya a Madina so da dama za ka fito wani gari ne saboda mai neman malamai to akwai malamai isassu a madina to da haka wannan garin gari ne wanda wahayi ya fara sauka ko garuruwa ne da wahayi ya fara sauka nan haka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara sha uku a Makka ya je Madina ya shekara goma yana koyar da addini yau anan sahabbai suka zauna suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koya wa tabi'ai tabi'ina su Imam Malik anan suka karantar da addini kuma kowane malami in ya zagaya zagaya a tarihinsa sai ka samu ya je madina karatu ko maka kuma shine garin da dujjal ma bai yi sai shiga gurɓata musu aqidarsu ba kuma har a yanzu babu gari wanda aqidarsa take ingantacciya kamar garin makka da madina duk wanda ya ce maka sun lalace to shine lalatacce don babu yadda za a yi manzon Allah ya rayu a wurin Qur'ani ya sauka a garuruwan duk garuruwan musulmi a ce shiryayyu ne su kuma su ne lalatattu bai zai yi ba kuma Allah ta'ala ya hada dukkan shiga garuruwan kuma a ce garuruwan ba mutane kirki ba ne da dukkan ya bullo daga garin mana daga ɗaya daga cikin garuruwa in ba mutane kirki ba ne to da haka amma in kai ba mutum kirki ba ne ba za ka so maka da madina ba ba su da kima a wurinka don ba ingantacciyar aƙida kake so ba wanda mutane maka da madina suka tashi kaka da kakanni suka same ta ba a wata sabuwar aƙida kake nema to saboda haka wannan hadisin yake nuna mana cewa garin makka da madina sun fi karfin dujjal dujjal fitina sa tana da yawa babu wata fitina a duniya tun da aka halicci sammai da kasai aka yi halitta kamar fitinan da ta kai ta dujjal har duniya ta gaji wanda lokacin dujjal zai zo yana mutane daga addinin musulunci zai zo ya ce shi Allah ne ya zo a hadisai ingantattu zai zo ya ce shi Allah ne kai imani da shi in kai imani da shi kai tsaran. imani ka wuta zaka tafi in ka kafurce masa kuma aljanna zaka tafi to amma kaɗan ne wanda za su iya kafurce masa domin zai zo da wasu abubuwa kawari ada wasu abubuwa da suka saba al'ada wanda in ba Allah ba mai yin wannan abu sai Allah ta'ala ya ba shi daman yayi wannan abu saboda jarraba mu'minai ko jarraba musulmi a gane mai imani na gaskiya da wanda imaninsa ba na gaskiya bane ko kuma wanda yake cikin shakka dujjal zai zo da wato aljanna da wuta a tare da shi aljanna da wuta ne aljanna gona mai ni'ima ga gona nan mai ni'ima ƴaƴan itatuwa duk abin da kake so idan ka shiga ga sanyi ga iska mai daɗi sannan kuma ga wuta a tare da shi tana ci balbal idan ka yi imani da shi zai ce zai saka cikin me cikin aljanna in ka kafurce masa kuma ya saka wuta to mazala sallallahu alaihi wasallam ce idan ka zo ka kafurce masa din ya je ya jefa ka a wutan ka same ta ruwa ne mai sanyi a ganin ido wuta ne amma a hakika kuma ruwa ne mai sanyi in ya jefa ka a aljannan kuma aljannan sa kai ma ka san inda ka shiga ko za zaka je ka shiga wuta ne wannan fa duka siffofi ne mazala ta sama ya dinga gaya wa al'ummarsa domin kada su bi dajjal ko dajjal sannan a tare da shi akwai ƙoramu na ruwa domin za a yi kishirwa sai shi kuma ya zama yana da ruwa ko ta ina yana ta ba mutane ruwa sannan kuma da a samu duwatsu manya-manyan duwatsu sai su zama gurasa su zama abinci kawai da mutane suna jin yunwa in yace dutse ya zama gurasa ya zama abinci sai ya zama sai dinga dumbulawa yana ba mutane kaga wani mutum bai san Allah ba ko bai da karfin imani dole ya rudu sai ya dinga umurkan sama ta yi ruwa kuma sai ta yi ruwan sai ce ta maki ruwa kawai sai ruwa ya sama saboda aka tashi ta saurara wanda zai yana daga cikin khawariqul ada naka khawariqul ada ko ka duba irin wayannan abubuwan ba su sa dujjal ya zama ne ba alamu ne na dujjal cewa mutumin kirki bane shi yasa idan fajirkin mutum ya yawa za a iya baki khawariqul ada wato fajirkin mutum ya yi yawa sai Allah ya masa istijraji shi ga sai ya dinga wasu abubuwa na karamomi kuma alhalin fajiri ne sai ga karamomi suna da al'ada bai zai yi ba sai Allah ba shi dama sai ya yi saboda ya je lahira a kama shi to haka bijjala ka ba shi wannan dama in yace sama ta yi ruwa ma sai ta yi ruwa kaga idan kai ba mutum kirki bane duk karamomin ka baka kai bijjal ba zan gida ba za ka iya raya mace ce ba to shi bijjal yana raya mace ce ma kamar yadda zamu zo kan wannan sai ce sama ta yi ruwa sai ta yi sai ce kasa ta tsiro da tsirrai kawai sai kasa ta kama tsiro da amfanin gona dujjal ba zai yi wannan duk don ka rutu ka ce Allah ne shi nan mutane sai su dinga bin sa kai taskokin kasa ma dukiyar kasa zinari da azurfa da yake ku biyo ni duk inda yake tafiya suna bin sa kawai duk garin da ya je ga dukiya na ko ta ina tare da shi saboda ta zama fitina shike sai a shi ne Allah mai azurta jama'a nan da nan gaba ɗaya zai gama da duniyar nan cikin gaggawa kamar hadiri wanda iska take koro shi daga bayanka ya jika nan ya tafi nan yanzu idan ruwa ya tako kana kasuwa kana hango ruwan daga can abun nan hayin gada ka kai haka da haka ruwa ya iso ka kawai to haka zai gama da duniyar nan gaba ɗayanta cikin dare arba'in ya tabbata a hadisai ingantattu yana raya matattu zai zo ya tada macece ba ku yarda ni Allah bane haka zai faɗa ya eh, to shikenan wannan macece ya tafi nuna min kabarin kakan kakanka sai ka nuna masa sai ya tada shi kawai sai kuma ya sake kashe shi wannan duka fitinan dujjal ne sai sa ba aiki fitina a duniya kamar ta ba mumini ya dinga kafin cewa Allah yana imani da dujjal to dujjal a haka zai ta da'awarsa yana jin garuruwa yana nuna wa'annan abubuwan har ya tara jama'a da jama'o'i daban da su dinga bin sa wanda tauhidi bai zauna a zuciyarsu ba ba su san ma waye dujjal ba shikenan sai mutane mafi yawa wanda suke jahilai da mutanen turkiya sai ya zo a hadisi a turk da dama su an lalata musu addinin su an lalata musu akidan kwaikwayon yahudawa ne kawai aikin da ajamawa wanda galibin su basu san addini ba da mata da jahilai mutanen kauye su ne mafi yawan wanda za su bi dukiya don mata galibin su sun jahilci addini haka da mutanen kauye babu masu karantar da su addini ya tabbata hadisi ingantacce wanda imam ahmad ya ruwaito shi النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه الطبقة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء hatta inna rajula yarju ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fadiquha ribatan makafata an takhruja ilayhi yace dujjal zai zo bayyana a bayan wannan kasar sai zama mafi yawan wanda za su fi dujjal mata ne saboda mai ba su san addini ba ba a karantar da su addini ba an ce ma karantar da matan haramun kako su suka ce Su shi kenan matan su ne mafi yawan wanda za su bi dukiyar saboda sun jahilci Allah ta'ala ba su san Allah ba bare su bambance dujjal da Allah amma wanda ya san Allah yana ganin dujjal ya san shi ne sai mata su fita suna ta fita sai ka ga namiji hankalinsa ya tashi ya koma gida ya je ya ɗauki ɗan uwansa ya je ya nufi ya rike matarsa abun nan matarsa da yarsa da mahaifiyarsa da ainihin gwaggwansa da yatandonsa duk ya je ya ɗaɗɗaure su da igiya domin in ya sake su za su fi dujjal ka duba bala'in yadda ya kai shi ba wa Allah na gari ya san dujjal ne amma sai kudu ake ana ta binsa sa shi ke sai je ya samu jatun wasa ya daure ya samu yarsa ya daure ta ya samu yar uwarsa da yan uwansa mata ya dinga tattaure su domin kada su bi dujjal idan akwai wani ɗansa ko wani babansa jahili shi ma ya je ya tattaure shi da igiya don bai san Allah ba zai iya bin wa zai iya bin dujjal shine hamimu in makusancinsa ya je ya daddaure su da igiya kowa yana kokarin daure yan uwansa su bayin Allah na gari wanda sun bambance Allah da dujjal suna ta daure yan uwansu wasu na kubucewa wasu ana daure su domin idan an basu za su je su yi imani da dujjal su kafurcewa Allah ta'ala haka inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi zai yi haka ne domin tsoron kada su je su bi dujjal sannan ya tabbata hadisi ingantacce mazala salatu ma ce inna min fitnatihi ai shi dujjal kenan an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba in ba'athu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbaka ko anni rabbuka sai ga mutumin kauye shi dujjal yace ba ni labari tunda ka kika yadda cewa ni Allah ka ne ni ubangijin ka ne to yanzu idan na raya maka babanka da mahaifiyarka zaka yadda cewa ni ubangijin ka ne sai ce eh haka zai gaya mutumin kauye fa yatamassalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummi fa yaqulani ya bunayya itba'ahu fa innahu rabbuka shikenan sai shaytanu guda biyu sai su bullo aljani nan irin kangararrun aljani nan sai su fito a tiffan sai fito a tiffan babansa sai kuma ya fito a tiffan mahaifiyarsa ba bambanci sai su ce ka bi shi ubangijinka ne ka bi shi Shi shikenan sai ya bi shi ya halaka ka duba da shaidanu zai aiki ko shi nan sai a ce an raya masa babansa an raya masa mahaifiyarsa to ka ji yanzu wannan sai na mana a sai da suke ganin cewa wai wani mutum ya mutu kuma mutum ya hasu da shi ko ya gan shi a wuri kaza to shaidan ya gani domin shaidan yakan zo a siffan mutum mace ce sai nuna maka cewa shi wannan mutum to amma bawan Allah na gari wannan ba zai ruɗe shi ba Abdul Qadir al-Jilani ko Aljilani shaidan ya zo ya bayyana masa yace masa shi ubangiji ne yace masa ana rabbuka ka je ka aikata duk abin da kake so na na gafarta maka ni ne ubangijinka sai dai ya gaya masa haka shi kenan sai ce ƙarya kake kai ce dan ne ba kai ne ubangiji na ba ya zai yana ba da labarin aka ce ya haka ka gane cewa shi shi dan ne yace eh abu na farko ya ce ana rabbuka bai iya cewa ana Allahu ba saboda bai isa ya faɗi haka ba sai ce ni ne ubangijinka bai ce ni ne Allah ba wannan sunan Allah ta'ala shi ne kawai yake ambaton kansa da shi sai ce na biyu kuma ya ce in aikata duk sabon Allah ya gafarta mini Allah ta'ala kuma Qur'ani ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ba umarni da alfasha da mummunan aiki daga nan sai gane dan ne idan ka ga wani shehin ka ko wani ka ya fito ya ce ka je ka aikata sabon Allah kada ka ce ilimin badini ne babu wani ilimin badini shedan ne kawai yace maka ka je ka saba wa Allah in dai kana da imani ka san qur'ani zaka baki amsa irin amsar da abdul qadir al-jiyari ya bawa har ya kake inna allaha la ya'muru bil fasha wal munkar Allah ba mu ni da alfasha da munanan ayyuka to ya za mu ka da alfasha da muna yake kuma ka ce wai ba dini ne ga shi kiri ya saba qur'ani to amma wannan mutumin shi mutumin ƙauye bai gane haka ba kawai sai yadda cewa babansa ne da mahaifiyarsa ɗanu ne kuma nan sai ba sai ya bi ainihin dujjal sai ya bi dujjal to saboda haka idan ya zo ya bayyana maka duk yadda ya yi in ya fito da wannan siffan kada ka yadda ko ya raya maka babanka ko mahaifiyarka ko kakanka karshe shedan ne yana da ido sai gashi an rubuta kafin duk abin da ya zo da shi karka yadda da shi kada ka rubuta amma idan mutum bai san addinin sa ba zai iya rutuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sami bi dajjali falyan an fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yulqi alayhi min shubuhat duk wanda ya ji labarin shaitan ya gudu masa abun nan dukkan duk wanda ya ji labarin dukkan ya gudu masa saboda mutum zai zo wajen dukkan yana tsammani yana da imani in dukkan ne zan gane shi zan gane shi sai ya zo kawai dujjajin ya jefa masa shubuhoyinsa ya raya masa matattu ya yi masa ruwa ya tsiro masa da tsirrai ya ga zinari da azurfa suna bin sa kawai sai ya bi dujjal ya ce ai ne Allah ba da yawa mutum zai zo haka to shi yasa mutum in ya ji labarin dujjal gudunsa zai ba zai je ce zai mukabala da shi bane na mutum idan jahili ne ba malami bane sai je afka kamar yadda wannan mutumin kawai ya afka to galibi mata da mutanen ƙauye sun suka bi bin dujjal saboda mai saboda babu karantarwa na addini a ƙauyuka babu karantarwa na addini to a birnin ma ina yake a birnin ma ina karantarwa balle ta na ƙauye in ma akwai mutum nawa ne suke zuwa wajen karantarwa ko ba harkarsa ta duniya yake yi ba sai idan baka fahimci addini nan ba baka san Allah ba idan dujjal ya zo zaka bi shi shikenan kai aikin banza kenan a rayuwarka duk abin da ya ja wannan shine jahili to amma sabani mai ilimi hadisi ya tabbata bukhari manzo Allah sallallahu ya bada labarin wani mutum mai ilimi shi kuma ya jakin tarihi jahili yake da akwai wani mutum da aka yi daga cikin zabakun mutane wanda shi zai je yakin kare zai fito ne daga Madina ya khuruju ila dajjali min al madinati saboda Madina garin mutane kirki ne hadisi ne ingantacce daga Madina mutumin zai zo ya je tinkari shi kuma zai kai labari sai ya kura dujjal kuma dujjal bai isa ya halaka shi ba sai ya fito daga madina sai ya zo ya gaya dujjal ya ce ashhadu annaka dajjalu alladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadithahu na shaida kai ne dujjal tabbas kai ne dujjal inda mazala ta sallama ya bamu labarin sa daga madina yake yayi karatu mabubugan ilimi shi sa ya gane waye dujjal ce kai ne dujjal maza la ba mu labarin sa shikenan dujjal sai ya ce masa a ara'aytum in qataltuhu in qataltu hadha thumma ahyaytuhu hal tashkuna bi amri sai ga wanda suke tare a wurin jama'a yanzu ya san wannan ya gama gane sai cewa wayannan mutane da suke tare da shi yanzu ku bani labari idan na kashe wannan mutumin wanda ya wannan magana sannan na sake raya shi za ku yi shakka cikin al'amari na sai ga wa awam na mutane wanda suke wuri sai su ce masa a'a su ba za su yi shakka ba za su yi shakka ba shi ke sai ya kama wannan mutumin sai ya kashe shi sai kuma ya sake raya shi kaga zan ya rujuwa na jahilai to idan ya kashe shi ya sake raya shi wannan mutumin sai ce wallahi ma kuntu fika ashadda basiratin yau yawma yake aini ai ni yanzu ne ma na ƙara sani cewa kai dujjal ne da kana kashewa ba kana rayawa ya kashe shi ya sake raya shi ko zai ce to yanzu ne ma na ƙara tabbatarwa kai dujjal ne don duk alamun da manzara ta sama ya faɗa sun bayyana a kanka kila da bai kashe a gabansa ya raya ba amma sauran alamun ya gane su yanzu ya kashe ya raya sai ce to yanzu ne na ƙara tabbatar da cewa kai dujjal ne wanda manzara ta sama ya bada labari shi kenan dujjan sai niyan zai kashe shi amma Allah ta'ala da zai ba shi dama ba sai kai lawa daga babu in ya koma je sai kace shi sai Allah ta'ala ya hana shi dama Allah ya haka zai bayyana da aya to kaga wannan bawan Allah fa daga garin Madina yake ya san aqida ya je ya karatu a Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba a gurɓata aqida ba daga nan sai ya gane dutsiyan shedan abun nan dujjal da shekiyancin sa sai ya kure dujjal dujjal ya rasa yanda zai yi da shi yace kuma yanzu na ƙara tabbatar da cewa kai dujja ne to saboda haka idan kana son ka tsira daga sharrin ka kai ilimi ka fahimci aqida haƙiƙanin sa ka zama bawan Allah ne bira a addininsa shikenan sai ka tsira daga sharrin dujjan ga abubuwan da suke kare mutum daga dujjan abu na farko a tamassuku bil islam riko da addinin musulunci ka rike addinin musulunci nan ka masa kyakkyawan fahimta to wannan zai kubutar da kai daga sharrin dujjan amma idan baka san tauhidi ba baka san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka san addinin nan ba baka riko da shi to idan cutar ya zo zaka bi shi yasa za ga mutane kowane dan bidiya ne zo sai ya kwace su kowane shedani ya zo ya kafa da da'awarsa abin da ya saba Qur'ani da hadisi sai kaga ya samu masu bin sa me yasa saboda ba su fahimci addinin kyakkyawan fahimta ba da sun masa kyakkyawan fahimta babu wanda zai zo ya gurbata musu aqida ko ibada ko mu'amala kuma su yadda da shi su amsa masa jiki da shi su ji suna son sa a zuciyarsu ɗari bisa ɗari fiye da manzon Allah fiye da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na gaba abin da zai kare ka daga dujjal bayan ka fahimci addini kana ibada shine ka nemi tsari daga dujjal din ya tabbata hadisi ingantacce hadisi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi arba'in idan mutum yayi tahiya ya nemi tsari da Allah daga abubuwa guda hudu shi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al wa min fitnati mahaya mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban wutan jahannama ina neman tsarin ka daga azaban kabari ina neman tsarin tsarin ka daga fitinar rayuwa da cikin mutuwa fitinar rayuwa shine mummunan cikawa ka cika ba da imani ba fitinar mutuwa kuma shine tambayan munkar da nakir ko kuma fitinar rayuwa ka rayu ba a cikin addini ba ga ka musulmi amma ba ka kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci ma tauhidi ba Ba baka tafiya kan alqur'ani da hadisi ko kana cikin sabon Allah dudu to wannan ka samu da fitinar rayuwa fitinar mutuwa kuma kai mummunan cika lokacin zaka cika a ce baka da imani mutum ya nemi tsari daga wannan sannan daga sharrin ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin fitinan almasihi dajjal shine dujjal mai shafiffen idon dama ga wasu bin kisan idan dan sai sallah bai karanta wannan addu'a ba sai ce ka je ka sake sallan ka saboda muhimmancin wannan addu'a tare da cewa sallan ba ta ɓaci ba amma har kai addu'a baka nemi tsari daga dujjal ba min azabi أعوذ wa min azabil جهنم wa min fitnatil mahya wal المحيا wa min fitnatil المسيح dajjal ko min fitnati sharri al-masih ad-dajjal aw tarwan kan mi tsari daga wayannan abubuwa guda uku sannan yana daga cikin abubuwan da za su kare mutum daga fadawa a tarkon dujjal shine ya haddace ayoyi goma na farkon suratul bakara ko karshe abin nan farkon suratul kafi ko kuma karshen suratul kafi domin hadisan wasu sun ce farko sun ce karshe ya tabbata hadisin muslim yace man hafiza ashara ayatin min awwal suratul kafi usima min ad-dajjal duk wanda ya haddace ayoyi goma daga farkon suratul kafi za a kiyaye shi daga sharrin dujjal alhamdulillah alladhi anzala ala abdin kitaba walam yajal walam yaj'al lahu iwaja har zuwa kashi zuwa aya goma ka haddace su ka dinga karanta su to za su kiyaye ka daga sharrin dujjal sannan yana daga cikin maganin dujjal kar ka fada cikin tarkonsa shine in ka ji labarinsa ka gudu masa ka nisance shi kamar da muka karanta hadisi ɗazu mazala ce in ka ji labarin dujjal ka guje shi kwata kwata kar ka yi ta ka matso kusa da shi don zai iya halaka kuma wanda ya fi kowanne gudun da ya fi kowanne amfani ne in ka gudu kar ka tsaya ko ina sai cikin garin makka ko garin madina domin wai na garuruwan sun fi karfin dajjal mutanen makka da madina sun ji daɗi ba ruwansu da dajjal bai isa ma ya shiga garuruwan ba to da haka sai ka gudu har ka je ka shiga makka da madina nan ka tsira ce ka tsirawa ka tsirawa dajjal to kaga wannan kawai ya isa daraja na na garuruwan amma wanda ba addini ne a gabansa ba shi bidiyoyinsa ne a gabansa ba so yake yayi addini yadda manzon Allah ya yi shi Allah ta'ala ya saukar da shi ba to wayannan garuruwa su ne abun zaki a wajensa su ba garuruwan mutane kirki bane amma Allah ya mutane kirki ne manzon Allah ya faɗa kuma dujjal ma bai yi sai kusance su ba sannan dujjal zai halaka a ƙarshe bayan ya gama wannan fasadin nasa zai halaka ne a hannun annabi Isa alaihi salatu wassalam ana cikin wannan sai annabi Isa ya sauka sai je kashe dujjal kamar yadda ya tabbata a hadisi ya kharuju dajjal fi ummati fa yab'athu Allahu Isa ibn Maryama ka'annahu Urwa ibn Mas'ud fa yadlubuhu fiha fa yahliku wato Allah ta'ala zai aiko abun nan dujjal zai bayyana sai Allah ta'ala ya aiko annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ya je ya nemi dujjal ya je ya halakar da shi kamar zai zo da siffan Urwa ibn Mas'ud wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alama ta gaba shine nuzulul isa alayhi salam ko ne muna yin kadan kadan ne domin mu gama da mu yi bayanin mu yi bayanin alamun gaba da su amma in ba haka ba su jin nan kawai ya isa wannan majalisa shi kadai saukan annabi isa alayhi salatu wassalam annabi isa zai sauko a karshen duniya wanda kuma zai sauka ne a lokacin da fitinan dujjal ta game duniya gaba daya mutane suka bi shi dewa a lokacin annabi isa sai ya sauka a garin dimashka dimashka gari ne a Syria a yanzu garuruwan Sham kenan a wannan garin su ma sun samu albarka annabi Isa dai sauka a garin su idan ya sauka mutane sai su cika a gefensa ko ina jama'a da annabi Isa ya sauko bayan Allah mu na gari zai sauko sai ya nufi dajjal idan ya sauka kawai babu ya da wata damuwa kamar ya je halakar da don duniya ba da za ta gyaru ba an halakar da dujjal ba shikenan sai mi kalwajen dujjal shi kuma dujjal yana gudu ya ka baitul baqaris yana gudu zai tsira amma annabi Isa alayhi salatu wassalam ya bi shi har ya iso shi a babu zudda zudda ne suna wani gari ne a Falastin sai ya same shi a kofar shiga wannan garin idan ya ga dujjali da ya ga annabi Isa alayhi salatu wassalam kawai sai ya narke kamar yadda gishiri yake narkewa kamar ka samu gishiri ka sa masa ruwa kaza zai zama ruwa ya narke to haka dujjal zai narke to da haka annabi ya ina akwai wani duka da ya kamata in maka ban maka shi ba sai ya iso shi a hakan alarfe ya je masa wannan mummunan dukan ya karisa shi ya kata kata da shi sannan daga nan fa wato mutanen annabi Isa alayhi salatu wassalam bayin Allah na gari wanda suke tare da shi su ne mu'minan da dukkan bai halakar da su ba sai su kama bin annabi Isa sai a kama yakan kuma jama'a dukkan su ne Yahudawa da kuma gurbatattun wanda suka yi rijiya suka bi ainihin dujjal sai su kama bin su suna kashe su muminai na bin su suna kashe su kai har sai ya kai ga suna gudu suna kuya kowa ya je gindin bishiya ko gindin dutse ya kuya bayan dutse ko bayan bishiya domin kada annabi isa shi da mutanensa musulmai su ganshi su kashe shi kai za a yi ta neman ya hutu lungu lungu ana kashe su har suka kashe shi sai zo ya kashe shi haka za a dinga bishiyoyi suna ba da labari zuwa suna ba da labari to wata bishiya ana ce mata zarqat mazala ta sama ce ita ka za ta koyo yahuda saboda ita ma ku yahudiya ce haka mazala ta sama ya ba da labari to kaga wannan shine karshen dujjal jira. annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauko ya mana maganin ya tabbata a cikin bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam yake wallazi nafsu muhammadin biyadi ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا حكما فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها فذلا تسلم آيتي نارا في دوان ترين آيتي حنوسا النبي عيسى دم مريم يا كتير سوقات وانا حديثي ne na Bukhari ingantaccen hadisi Shi ne yake lalata duk wani mai cewa annabi isa bai zai dawo ba a ƙarshen duniya mai cewa annabi isa bai zai sauko ba kuma shi zai hana ka ɗauki wannan ayan da take cewa in yi muta wafi ka wara tuka ilayya ka ɗauke ta cewa Allah ta'ala ya kashe annabi isa ko ya ɗauki ransa domin wani mazala ta suna ya ce annabi isa zai dawo bai mutu ba Su ka in yi muta wafi ka ma'anarsa in yi kafi buka ni ne ɗauke ka ne kaɗa wara tuka ilayya ita ga kai zuwa gare ni ji Allah ta'ala a ɗaga shi sama shi yasa yahudu da suka yi da'awan sun kashe annabi isa alaihi salatu wassalam ubangiji yi lafi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba wani mutum ne ya kama da annabi isa sai suka kashe shi suke tamanin sun kashe shi amma ba shi suka tsire ba so da haka yahudu sai suka ce sun kashe annabi isa alaihi salatu wassalam alhali wani munafiki ne a cikin sahabban annabi isa sai ya zamana yayi kama sai Allah ta'ala ya sa masa kamannin annabi isa alaihi salatu wassalam sai suka kashe shi a wata ruwan kuma wani bawan Allah ne annabi isa ce wa zai wa zai yadda a sa masa kamanni na yahudawa wannan su kashe shi don suna neman za su kashe ni ya zama abokina a aljanna to ne yace ni ne wani mataki har sau uku shi kaje yake daga hannu sai aka sa masa kamannin annabi isa alayhi salatu wassalam da yahudu suka zo kawai suna neman su kashe annabi isa sai suka kashe wannan mutumin suka tsire shi suka rataye sai suka ce ai sun kashe annabi Isa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala kare ta yace ba su kashe shi ba kuma ba shine suka fire shi ba sannan wasu jahilai daga cikin nasaran suka suka yadda su ma cewa wai yahudawa sun kashe annabi Isa yasa suke sa cross a wuyan su wai alaman an tsire shi kenan to amma mu musulmi ba mu yadda da wannan ba ubangiji ala kare ta wannan magana to annabi Isa alaihi salatu wasalam zai sauko a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalan hakaman yana mai adalci kuma yana mai hukunci zai hukunci da shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya adalci cika adalci a bayan kasa sannan idan ya zo zai karya cross duk wani cross a duniyar nan sai ya karya shi don ya karya ta nasara cewa ba shi bane ba shi aka kashe ba kuma addinin su ba daidai bane sannan ya kashe al'anzir wato shine alade mu dama addinin mu babu cin alade mu kuwa dabba ne sannan ya tsora musu jizya don ba su yi imani da shi ba sannan dukiya ta yawaita a bayan duniya har a dinga yawo da kuɗi ba za a samu wanda zai karbi sadaka ba ko kyauta kai har ya zama sujjada kwaya ɗaya da za ka yi wa Allah ka samu daman ka yi wa Allah sujjada guda ɗaya shi yafi akan a baka dukiyar duniyar nan da abin da ke cikin ta gaba a lokacin kawai ka samu kai ibada shi ya damu wanka ba kuɗi ba to wannan zamani shi ma zai zo alamu ne na sake kiyama ka duba yanzu yanda ake shan wahala wajen neman kuɗi kuɗi za su zama abun banza idan annabi Isa alaihi salatu ya dawo ya daga cikin hadisai da suka nuna siffar yadda annabi isa zai sauka hadisin Ya yace idan ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabi isa alaihi salatu wassalam to zai sauko ne a wata husumiya bai ba fara shirkai dimashka wato a gabashin dimashka wanda dimashka na ce gari ne a siriya zai sauka kuma tsakanin ma'aruda ne wasu tufafi guda biyu da aka rina su da warsu da za'afaran wani nau'i ne na turare kuma zai sauko yana ajiye da tafin hannayensa akan fuka-fukan mala'iku guda biyu ya tsora wannan hannu akan mala'ika wannan hannu ma akan mala'ika haka zai sauko daga sama ana gani annabi isa alaihi salam idan ya sunkuyar da kansa sai ruwa ya dinga diga sannan idan ya daga kansa kuma sai lu'ulu'i ya dinga gangarowa daga kansa lokacin da ya daga kansa haka sai lu'ulu'i ya dinga bayyana haka Allah ta'ala zai masa wannan gata kuma duk wani kafuri da ya ji kanshin numfashinsa zai mutu duk kafurin da ya ji kanshin numfashinsa zai fadi ya mutu kuma numfashinsa yana isa duk inda idonsa ya kai duk inda ya tilla idonsa iya inda karshen idonsa ya kai iya numfashinsa iya kafurin wannan wajen za su mutu annabi isa alaihi salatu wassalam to idan ya saukan ne fa daga lokacin ba abun da zai shine sai je nemi dujjal har ya je riske shi a babu ludda sannan ya kashe shi sannan annabi isa alaihi salatu wassalam sai zai samu wasu jama'a wanda Allah ta'ala ya kiyaye su daga shirin dujjal su ba su fada wannan tarkon ba saboda imanin su da riko da gaskiyar su ko kuma suna cikin garin Makka da Madina shi ke zai zo zai same su sai ya shafa fiskokin su sai ya dinga ba su labarin darajojin da Allah ya tanada musu a aljanna hadisin muslim ne hadisi ingantacce wato hikima na saukowan annabi isa alaihi salatu wassalam shine yayi wa yahudawa Allah ta'ala yayi wa yahudawa raddi cewa ba su kashe shi ba idan ya sauka da ransa ga nan to a lokacin babu mai shakka kuma lalle annabi isa alaihi salatu wassalam dama Allah ya dauke shi ne ya tafi sama da shi ba su kashe shi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma fatalu wa ma salabu sannan kuma Allah ta'ala ya karyata nasara a cikin da'awarsu ta barna wanda suke cewa annabi isa dan Allah ne sai ya zo gashi ya sauko kuma ya dinga hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani zai hukunci don ba wani annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabtansa sa baya manzon Allah shine annabi na karshe yanzu da ya zo zai zama kamar malami a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu daga cikin malamai suka ce shine karshen sahabi wanda zai rasu to da manzon Allah ta sama da yake Isra'i da Miraji ya ganshi sun hadu da shi kuma ya yi imani da manzo Allah har ya zo ya yi hukunci a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duka don a karyata su wayannan wato yahudawa sannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga wa annabi Musa annabi abun da na Umar lokacin da ya gaishe yana rike da takardu na at-taura yake ne wanne yake wasu takardu ne na at-taura annabi sallallahu alaihi wasallama yi fushi ya kwace wayannan takardu yace wallahi لو كان موسى حيا ما وسعه الا tibal da annabi Musa zai zama rayayye a yanzu ba abin da zai sai dai ya bi ni da zai addinin sa bai zo da shi ba sai dai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallam daraja annabi Isa zai zo ya hukunci da shari'a sa kuma Yahudawa suna nan da tsara suna nan a lokacin to annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zauna shekara bakwai ne a duniya yana wannan hukunci cikin al'umma manzo Allah ta sama kamar yadda ya tabbata hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yab'athu Allahu Isa ibn Maryam thumma yanfusu an-nasu sab'a sinina laysa bayna ithnaini adawatun thumma yursilu Allahu rihan baridatan min qibali ash-sham فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته wato manzala ta suna ce Allah ta'ala zai aiko annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ya zauna a cikin mutane shekara bakwai zai dinga hukunci a cikin su har sai ya zama babu gaba tsakanin mutane biyu a cikin al'umma duk an shirya musu gaba a zuciyarsu sannan sai Allah ta'ala ya aiko ta iska mai sanyi daga gari daga garuruwan Sham sune Syria sai ya zama babu wani mutum mai imani ko jade da kwayan zarra a ce wannan iskan ta karbi ransa don dama alkiyama za ta tashi akan ashararen mutane sune wanda za su sha wahala wannan iska mai sanyin sai ta zo ta ɗauki ran mumine gaba ɗaya wanda suka yi imani sannan daga baya annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma Allah ta'ala ya dauki ransa to ba annabi Isa ko kuma kafin ma annabi Isa ya bar duniya za a yi yajuju da majuju yajuju da majuju yajuju da majuju wata kabila ne daga cikin banu Adam wato ‘ya'yan ɗan adam zuriyan annabi adam alaihi salatu wassalam ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna yajuja wa majuja min waladi adama wato yajuju da majuju suna daga cikin ya'yan dan adam wa annahum law ursilu ila nasi la afsadu alaihim ma'aishahum wa lam yamut minhum adam illa taraka min zuriyati alfan fasaida Allah manzala ta tsama yace da za a aiko yajuju da majuju a cikin mutane a duniyar nan a sako su yace da sun fata mutane rayuwarsu gaba daya kuma yawan su ya kai ga idan mutum ɗaya ya mutu a cikin su to zai bar zuriya mutum dubu ɗaya ko sama da haka zuriyarsa wato ƴaƴansa da jikokinsa to da haka yawan su kawai Allah ta'ala shi ya san yawan su kuma ƴaƴan annabi Adamu ne ba wasu aljani ba ne ko wasu halitta daban suna cikin zuriyan annabi Adam to wayannan ya juju da majuju an faɗi siffofinsu da yawa a cikin littattafai amma dukkaninsu malamai suka ce bai inganta ba ibnu kafiya ce, babu wani hadisi ingantacce guda ɗaya akan siffan yajuju da majuju a masu ƙananan ido ne a masu manyan kunnuwa ne wai mutum zai shimfiɗa kunnensa guda ɗaya ya mayafi da kunnensa guda ɗaya wai saboda girman su wannan duka bai inganta ba da sauran siffofi makamantan wa'annan babu lokacin kawo su ya juju da majuju juju ubangiji ya ba da labarin su a cikin alkur'ani ya ba da kitan su da ne. an yi wani mutum bawan Allah ba annabi bane ana ce masa ne kuma ana ce masa iskandai luqman wa iskandaru laysa anbiya fi ajhil aqwali lakin awliya wa ne ne lan yurab nabiyan kaza man wa hadar ajdai ana ce masa iskandar ana ce masa zurkar ne bawan Allah ne Allah ta'ala ya bashi mulki ya dinga shiga duniya yana jihadi yana ta yaki yana tabbatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mutumin yana ta tafiya ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan har ya je tsakanin wasu duwatsu guda biyu sai ya samu wasu mutane mutane na ba za iya ma fahimtar magana sosai saboda ajamanci da ya je ya same su yana musu dawa sai suka ce to su fa ga babban damuwarsu ya juju da ma juju suna cutar da su wata kabila ne ga su ga su sai suka ce to yanzu mu abin da muke so tunda mun ga kai sarki ne mai karfi akwai alamar sadaukantaka a tare da shi za mu baka kuɗi tara maka zinari da azurfa ka zo kai mana katanga ka tsare mu daga wa'annan yajuju da majuju su na shigowa cikin kasar mu domin suna tsakanin wasu duwatsu ne ba za su iya haura dutsen ba amma akwai wata hanya tsakanin wannan duwatsu ce za mu ba suka ce za mu ba ka lada ka yi mana katanga tsakanin tsakanin mu da yajuju da zo ka ne ne yace to bana bukatar ladan ku amma zan muku wannan aiki bana bukatar kuɗin ku ni dai ku taimaka mini da karafuna kai ku kamin guntayen karafuna za ka dinga kawo masa karfe yana ta narka dalma yana ta gina katanga ta karfe ya ta yin katanga ta karfe ya ta yin katanga tun da katanga ta yi tsawo yadda ba yadda za a yi su iya haura wannan katangan kuma ba za su iya kula ta ba kamar yadda ubangiji ta ala ce fa masa'u an yadhkuru an yuzhiruhu wa mastata'u lahu naqaba an yadharuhu fa mastata'u lahu naqaba ba za su iya haurawa ta saman katangan ba sannan kuma ba za su iya kuda wannan katangan ba wato katangan ta fi karfin su tare da yawan su da karfin su amma katangan da zokane ne ba su isa su haura ta ba kuma ba su isa su me su fuda ta ba to da zokane ne ya gama wannan ya musu wannan bayanin sai yake musu haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wannan rahama ce ta ubangiji na rahama ce ta Allah ne muku wannan katangan amma idan alkawarin Allah ya zo shine tashi kiyama to Allah ta'ala zai sanya wannan katangan ta zama dakkan ta jiki ta jiki ma'ana za ta rushe zurkafin nan ya juju da majuju su shigo cikin jama'a cikin jama'a karshen duniya kenan da kuma hakan ya faru tun lokacin da aka wannan abun ya juju wa majuju suna ta kokarin su ga sun fuda wannan katangar sun kafa kullum idan suka zo suka yi aiki kamar yadda tabbata a hadisin tirmidhi idan sun zo sun yi aiki sun yi fuda sun fuda shikenan sai sun kusa su fuda sai dare ya mutu shikenan sai su ce to mu koma mu je mu yi bacci sai gobe mu dawo to ba za su ce insha Allah ba idan gobe sun dawo sai su samu wurin ya dawo kamar yadda yake da inda suka kankare suka kankare sai ya dawo ya haɗe kamar yadda yake da haka suke yi tun lokacin da aka yi wannan abun har zuwa yanzu kuma har lokacin da ya da majuju za su bayyana suna ta yin wannan suna ta wannan Allah ta'ala da zai ba su iko ba to shikenan suna yin haka suna yin haka kullum su zo lokacin da alƙawarin Allah ya zo duniya za ta tashi idan suka yi wannan suka yi aiki suka yi aiki za su koma sai wani daga cikin su ya ce to sai Allah ta ya musu ilhama sai wasu su ce to yanzu mu koma gida mu je mu yi bacci gobe mu da mu ci gaba da aiki insha Allah sai su ce in Allah ya riga to wace gari idan suka dawo sai su samu inda suka kankare ne yana nan a yin da yake shike sai suka sai su gaba da kankarewa sai su kula wannan katanga to a lokacin ne za su samu daman shigowa wannan katanga kaga Allah ta'ala bai ba su dama su ce insha Allah ba saboda lokacin bai yi ba alƙawarin bai yi ba sannan Muhammad Aminu Shakidi ya ce Allah ta'ala bai ba su wayon su yi tsani ba su ya bara su kama katangar su iya haura ta ba amma idan za su iya yin tsani ko suna da yawa mutum miliyoyi sai su dinga jojjona bishiyoyi su jona wannan su jona wannan su yi tsani dogon tsani sai su haɗu gaba ɗayansu su ɗaga su tsora su dinga tattakawa su haura katanga da za su iya yin haka kamar tun da alƙawarin Allah bai zo ba Allah bai ba su wannan basiran ba duk basiran su sai ta toshe ba su sai insha Allah ba kuma ba su yi tsari ba to ana nan har lokacin da za su ce insha Allah sai ubangiji ta ala sai ba su dama idan su zo sai su karita idan suka karisa. sai su shigo cikin al'umma gaba ɗaya daga nan sai su tarwatse a cikin jama'a duk wanda ya gansu sai ya kama gudu dama yana jin labari kuma su ba daidai suke da irin mutane ba sai a kama gudu ana ta bin saman duwatsu ana ta zuwa saman duwatsu ana buya saboda duk wanda suka samu za su yake shi za su kashe shi fitina ne a bayan ƙasa idan suka zagaye duniya nan suka gaba kowa a sarari sai su ce to mun gama da mutane ƙasa yanzu saura mutanen sama sai su nada kibiyan su sai su jefa sama idan ta zo fasuwa kibiyan sai ta dawo da jini sai su ce to mun gama da mutane sama ba to da haka yanzu su ne masu mulki sun halakar da mutanen kasa sun halakar da mutanen sama to wannan lokacin ne suna wannan takaman sai ubangiji subhanahu ala sai ya aiko da wasu tsutsotsi tsutsa sai tsutsan nan ta zo ta dinga kakkashe su tana cin jikin su tana kashe su tana yadda su a bayan kasa gaba ɗaya wannan tsutsan sai ta jefur da su ka duba yar karaman halittan Allah subhanahu wa ta'ala ita zai aiko musu ta gama da su shikenan ana nan a haka ana nan a haka gaba ɗaya sai ta ce tsutsan nan ta gama da su idan tsutsa ta gama da su su kama wari sai mutane su dinga fitowa ana ta fitowa sai a ga yajuj da majuj gaba ɗayan su suna kwanci sun zama gawa suna wari sai ga annabi Isa alaihi salatu wassalam da sa idan ya ya ga duniyan gaba ɗaya ta zume da wari bayan da ma za a yi a rayu a ji daɗi to lokacin annabi Isa sai ya yi addu'a ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗauke wannan warin sai sama ta yi ruwa gaba ɗaya sai a kwace wannan warin da wannan dokin shikenan duniya sai ta dawo sabuwa an gama da yajuju da majuju to wannan tabbas zai bayyana kuma ya tabbata hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tashi daga bacci a wata riwaya ya zo da gudu wajen matarsa Zainab bintu Ja'ash ya zo a tsorace ce la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtara kuti al-yawma min ya ya'juj wa ma'juj bazala ta sunwa yace la ilaha illallah ba gota da gaskiya sai Allah azaba ta tabbata ga larabawa daga sharrin da ya kusata ana nufin al'umma gaba daya yace domin yanzu an dan bude ya ajuju da majuju an dan bude musu yar katangansu misla hakaza sai halka da babbar yatsarsa da yatsa mai nuni ya haka kamar zobe haka yace an buɗe musu irin kamar irin wannan kofar wato a yanzu haka an dan buɗe yar kofa yar kaɗan kaga sun fara ganin me alama kenan yanzu haka ya junjo ma junjo sun kusa su shigo duniya kaga duniya ta kusan tashi kenan hadisi ne ingantacce hadisin bukhari da muslim to a lokacin da manzo ta sallallahu ya faɗi wannan magana Zainab bintu Jahash sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ana aliku wa fina salihun yanzu za za mu halaka alhalin akwai mutane kirki a cikin mu manzo Allah ta sunama yace na'am idza kasura al-khabar idan barna ta yawa a bayan kasa ko akwai mutane kirki za a halakar da su idan an je lahira sai a bambance tsaba da tsakuwa a bambance mutanen kirki da mutanen bazan amma a duniya kan za a halakar da su gaba su to wannan su ne ya juju da majuju a takaice sannan abu na gaba shine al-khusufatu salasa wato kusufi guda uku wanda za a girgiza ƙasa sai ta haƙe wayanda suke saman ƙasan za a yi ɗaya a gabacin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya kuma a tsibirin larabawa wannan ya tabbata a hadisi ingantacce kamar yadda muka karanta da sannan kuma ya tabbata a hadisin ummu salma ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a je khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab bayana za a yi kusufi a gabas za a yi a yamma za a yi jaziratul arab wato irin wannan yana faruwa sai a girgiza ƙasa sai kuma a yi jefur da mutane gaba da ƙasar ta haƙe su kamar yadda ya faru da karuna fa kasamna bihi al-arba fa kasamna bihi wa bidari al-arba saboda haka aka aka nitsar da shi a cikin ƙasa to ya faru ba ne suka ce a baya can ya faru amma ba wannan na alaman tashin alkiyama bane shikenan a lokacin sai ummu salma ta ce ya rasulullah yanzu a zo a girgiza ƙasa ta haɗe mutane alhalin akwai mutane kirki a ciki maza za ta suna yake idan barna ta yawa haka za ta faru ko da haka barnan mutane shi yake jawo bala'i to wayannan abubuwan zancen da yafi inganci ba su faru ba nan gaba za su faru sannan abu na gaba shine addukhan wato alama ta gaba shine hayaki wato akwai hayakin da zai bayyana ya mamaye duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ya gashan nas haga azabun azim ka saurara ya rasulullahi in sun ki su yi imani ka saurari ranar da sama za ta zo da hayaki bayyananne wanda zai rufe mutane gaba ɗaya wannan azaba ne wanda yake mai hatsari. wato akwai hayakin da za a ƙarshen duniya wanda zai lullube mutane gaba ɗaya to wannan hayakin shi ma zai bayyana alama ne na tashin alkiyama sannan bayan nan sai rana ta fito daga gabas kafin nan daga yamma maimakon tana kullewa daga gabas wato tulu'i shamsi min maghribiha ya tabbata a hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu saatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idza ra'a an-nasu amana man 'alayha fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanan min qabl alkiyama ba za ta tashi ba ba sai rana ta fito ta yamma maimakon tana fitowa ta gaba. a lokacin da ta fito ta yamma mutane suka ganta kowa da kowa sai ya yi imani ba wanda zai rage bai yi imani ba wannan lokacin amma za su yi imani ne a lokacin da imani ba zai amfani rai ba ko an yi imanin imani ba zai amfana ba sai dai in dama can akwai imani wahala kawai aka gani sai yasa Allah ta'ala yana karban tuban bawa idan rana bata fito ta yamma ba kuma idan bai kai gargara ba lokacin da ran ya zo fita in ya tuba lokacin da ran ya zo fita tuba ba zai amfani ba idan ya tuba lokacin da ya ga alkiyama za ta tashi rana ta fito ta yamma to wannan tubansa bai da amfani kuma ubangiji ta ala ce yawma yati babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ta takum amanan min qablu aw kasabat fi imani akhira ranan da shashin ayoyin ubangijin ka za su bayyana shine fitowar rana daga yamma to rai imanin ta ba zai amfane ta ba in dai da ba ta yi imani ba ba wanda imani ta zai amfane shi wanda da bai yi imani ba ko kuma mutum ya ce wai zai wani aikin alkhairi da imani sa aikin alkhairin da kai a baya isa. amma yanzu kan babu wani aikin alkhairi da zaka kara balle ta zaka ce bari in dage da da'a tunda na ga alkiyama za ta tashi ba za ka yi wa Allah wayo ba in da ka yi kyawun ayyuka shikenan in baka yi ba to kyawun ayyuka sun kare sannan yana daga cikin alamomin tashi alkiyama shine zuhurud dabba wato wata dabba za ta bayyana wanda ake ce mata jassafa wannan dabbar za ta bayyana a cikin al'umma kuma ta dinga musu magana kamar yadda ya tabbata a Qur'ani ubangiji ta ce wa iza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu yace idan lokacin takiyar kiyama ya zo za mu fitar musu da dabba daga ƙasa ta dinga yi wa mutane magana ta dinga ce musu sun kasance ba sa imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala abinda dabban za ta yi za ta kalli mutum ta ce masa kai mumini ne wannan kuma ta ce masa kai kafiri da cewa wannan kai dan wuta ne wannan kuma dan aljanna a lokacin ko ba wani aikin kuma da zaka yi bare ka canja ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace wannan dabba za ta zo da sandan annabi Musa alaihi salatu wasallam da zobbin annabi Sulaiman idan ta ga kafuri sai ta buji hankinsa da wannan sandan sai ta ce masa ya kafi ya kai arne ta buke shi da wannan sandan ta buji hankinsa idan ta ga mumini kuma sai ta sa sannan sai ta daga sai ta yaye fiskansa hasken fiskan sai bayyana sai ta ce masa ya mumi ya kai mumi wannan dabba ne wanda za ta dinga ainihin magana kaga wannan dabban har dabba ne ko kuma idan ta zo za ta yaƙi kamar yadda abun nan Yusuf Awadi ya faɗa cikin asharatu sa yadda in ta zo za ta yaƙi yan bidia da kafurai domin ta tsayar musu da hujja ta nuna musu kuskuren su cewa abun da suke ba daidai bane akan kuskure suke dabba baiwar Allah ce Allah zai aiko ta ta zo tana yin magana domin ta gyara wa'annan mutane ta nuna musu kuskure suka yi lokacin da babu gyara a kure ka tsayar maka da hujja mumine kuma ta tabbatar musu da imanin su ta gaya musu darajar su a wajen Allah subhanahu wataala kuma wannan dabbar ya tabbata jifi ita ma ta khuruju min makkata za ta fito daga makka ne kaga duk abubuwan alkhairi daga makka da madina suke fitowa daga makka dabbar za ta fito zo sai wa mutane magana ta nuna musu matsayinsu. wannan alama ce ta tashi alkiyama kuma ba ta bayyana ba za ta bayyana sannan alama ta karshe ita ce wutan da za ta bayyana ta dinga kora mutane in zuwa ga tashin alkiyama kamar yadda ya zo hadisin muslim ya ce wa akhiru zalika narun tashirun nasa idan mashar karshen wannan wuta ne karshen alama ta dinga kora mutane zuwa ga taron alkiyama wasu malamai suka ce mutane za a kasa su kashi uku akwai mutanen da za su tafi da kiyama ma akan abun hawa mumine bayan Allah kenan wanda imanin su ya kai kololuwa wasu mutanen kuma suna tafiya suna gaggawa da kafan su wuta ba ta bi su amma akwai mutanen da mala'iku za su dinga jan su akan fiskan su suna gudu wuta na bin su idan suka kwana inda suka kwana wutan anan za ta kwana wace gari ta sake sa su a gaba haka hatta kora su ba waiwaye kin hatta kora su a wajen taron tashin alkiyama wayannan a takaice su ne alamu na tashin alkiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin su Qur'ani ya bada labarin su kuma wajibi ne mu yi imani da su kuma alkiyama ba za ta tashi ba tabbas sai wayannan alamun sun bayyana kuma idan sun fara bayyana za su bibi juna ne daga wannan sai wannan shikenan sai duniya ta tashi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mai tambaya da farko ya ce malam wani littafi ne wanda ya tattara waɗannan alamomi na tashin alkiyama wanda ɗalibi zai samu ya saya ya dinga karantawa ba tare da ya ƙosa ba wato wanda ya kasu a takaice ah, wayannan ashiratu a duk littattafan aƙida suna kawo su hakanan kuma littattafan hadisi hakanan a cikin tafsirai akwai amma littafi ne wanda aka wallafa saboda sunan na musamman kuma ya zama na mai takaitaccen bayani amma da ya kai mujallaji guda ɗaya wanda ɗalibi zai fa'idanta da shi shine ashratu sa'a al wa sughra na Dr. Yusuf Alwadi wannan shine ni a littattafin da na yi karo da shi Na ga ya tattaro riwayoyin daban-daban amma in ba haka ba na a ashratu sa'a In akwai su a littattafai daban-daban kuma akwai wanda suka yi talifi akan a ashratu sa'a al kawai akwai kuma wanda suka yi a sugura kawai akwai wanda suka hada amma wannan littafin da za a same shi Shi ne ya fi ashratu sa'a al-kubra wa na Dr. Yusuf Alwadi wanda kuma yana ga zai wuya ka same shi a ƙasar nan amma ka jaraba a sai mai tambaya na biyu yake malamin malam wasu yan uwa sun je wajen aikin gido da ake asibiti to da aka musu aiki din sai aka ce amma kada su yi sallah har na tsawon wata guda to shin ya za su yi da wannan za su bi wannan umarni din ne sannan kuma in hakan ya kasance za su iya bi ya za su rama wannan salloli din amma kan su yi sallah na wata guda kan ina ji ba su fahimci likitocin ba ne ko kuma likitan bai iya hausa ba abin da yake nufi karka yi alwala karka jika donka ba dai karka yi sallah ba kuma yana nufin karka kila kada ka sa goshin ka har kasa shi ma wannan kaga matsala ne so sallah ba dole sai an yi alwala ba kuma ba sai an sa goshi a kasa ba domin yi tala ya ce a mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun ikon ku Imran bin Hussein akwai batur a tare da shi yace manzon Allah ba da lafiya za a yi ne sallah yace salli qa'iman fa illan tastati fa qa'idan fa illan tastati fa ala jambi kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba ko a kwance kai to da haka idan ba za ka iya da ruku da sujjada ba saboda ciwon idon shikenan sai kai a zaune kana nuni in ka zo ruku ka dan sunkuya ka dan sujjada sai ka dan ƙara sunkuyawa saboda haka in alwala ma ta gagara ana yin taimama in an ce karka ruwa akan idon ka sai kai taimama saboda haka magana sallah kan babu wata hujja da ba za a yi sallah ba saboda aikin ido sai dai taimama za a yi idan alwala ba za ta yi ba za a yi nuni idan ba zai yi kai ruku'u da sujjada ba har zuwa lokacin da likita ya baka dama za ka iya yin sujjada na'am a bi tambaya na gaba cewa malam suwaye ne shari'a ta yadda su shiga gidanka su kalli yadinka bisa ga al'adar da muka samu kanmu a ciki za ka samu yan uwanka wanda ba muharraman iyalinka ba suna shiga gidanka ko kana nan kuma ko baka nan Wai da za su shiga su kaɗaita da matarka su ne muharramai wato wanda haramun ne su auri matarka dangantakan ta kai ga haka su ne wanda za su iya zama da iyalinka daga su sai daga abin nan daga ita sai su amma sauran kuma ba hana su shiga gidanka yan uwanka su yi zumunci ba amma ka su yi halwa ya zama kuna tare ko kuma tana tare da ‘ya'yanta ko ‘yan uwanta amma kalwa shine aka hana daga kai sai ita amma don tana cikin mutane ko kuma kana wurin a zo a gaisa wannan babu laifi fi an yi wannan zumunci domin ya halatta kai zumunci tsakaninka da ‘yar babbanka kuma ya halatta ka aure ta amma kalwa ba za ka yi ba ku rufe daki ko ku sake labule daga kai ita a daki wannan shari'a ba za ta yadda da wannan to da shari'a tana kore duk abin da tukuma zai shigo a ciki idan yan uwantakan bata kai haramcin aure ba to kada a yi halwa amma ko ba za a yanke zumunci a ce wai ba gaisuwa tsakaninka da 'ya'yan baffanunka mata ko 'ya'yan kawunenka ko matan yayunka ko matan babbanunka ko kawunenka a ce kwata-kwata ba magana ba gaisuwa tsakaninka da su a'a shari'a ba ta aka ba akwai zumunci amma sai ya zama me kada ka yi halwa ya zama daga kai sai ita a ɗaki kawai domin shaitan zai iya shigowa tsakaninku na'am a wannan tambaya yake menene ingancin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa shekul islam ibn taymiya domin na ji har ana kafa hujja da hadisi cikin sahih muslim to ni wannan magana ina gabata bukatar rabi shi yasa mun ji ta wai ba mu ji ta ba amma ba mu bukatar rabi ina ga wanda suka yi masa tambayoyi a karatun da yayin ma sun masa rabi su kansu kace shekul islam ibn taymiya bai zo duniya ba sai bayan shekara ɗari bakwai ko ɗari shida da wani abu da rasuwan mazala ta sulama ya za a yi mazala ta sulama ce ya ambaci sunansa ya fice masa sai ya kama ce ya kama jibi cewa a ah, ai na riga na gaya maka hadisin ya ce zai fito daga cikin tsokan wannan abin da ba aka ce wani mutum ne daga banu tamim banu tamim kuma kabila ce tun kafin zuwa musulunci akwai wannan kabila idan kabibat alayka banu tamimin wajadta naka nasa kullahum ba. sunan kabila ne to amma shi sai banu tamin din sai ya fasara shi wai ibnu taymiya saboda jahilcin sa banu tamin kabila ce tun kafin zuwa manzon Allah akwai ta duk wanda ya danganci zuwa ga wannan kabila sunansa banu tamin shi ko shakku islam baya cikin wannan kabila ma kwata kwata ba kabila sa bai don shi a harrani ne ba kabila sa bane kabila banu tamin amma wai ya ga sunan yayi kama wancan fa ibnu taymiya sunan kakansa ne taymiya sai ake gaya wa babansa ibnu taymiya shi wa sai shahara da ibnu taymiya sunansa Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiya sunansa Ahmad sunan babansa Abdul Halim sunan kakansa Ibn Taymiya to babansa ma malami ne ya shahara da Ibn Taymiya shine Al-Muntaqa wani babban littafi wanda Imam Shawkani ya masa sharhi littafin hadisi mujalladi hudu to ana ce masa Ibn Taymiya da ya rasu shine kakan sai kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiya shi ba aka sa masa wannan bin Ibn Taymiya aka danganta shi da kakansa sunansa Ahmad bin Abdul Halim saboda da haka taimiya ba sunan kabila bane ibnu taimiya ana nufin dan taimiya kakarsa kakarsa taimiya ne kai kuma ka zo ka dau hadisi da aka ambaci banu tamim saboda jahilci ka zo ka ba wa sunan mutum sannan duka wannan ba shi bane menene ibnu taimiya yake dawa zuwa gare shi ibnu taimiya malami ne yana kira zuwa ga tauhidi yana kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yake kira zuwa ga bid'a ko mai gurbataccen tauhidi baya son shakul islam ibnu taimiya da haka zai iya kirkiran ƙarya ya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya tsine wa ibnu taymiya to wannan magana ba ta buƙatar raddi ko jahiliya ya san ibi wannan mutumin da manzon Allah ya tsine masa din da suke cewa tsinuwan ya zo kan manzon Allah ne ya faɗi wata magana gaban manzon Allah ya zo shi kuma ibnu taymiya sai bayan shekara ɗari shida da wani abu ma aka haife shi da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an haife shi a karni na bakwai to ya za ka yi mutumin da ya rayu a zamanin manzon Allah sai kuma ka ɗauko magana a kansa ka zo ka tsora ta a kan wanda sai bayan shekara ɗari shida da wani abu aka haife shi saboda kin Allah to irin wani abubuwan kwaban akwai kwaban da ta wuce ka mata rabi sai dai da yake yanzu an yi tambaya a kai sai a yi magana a kai amma irin abubuwan da ake yi na kwama da bata ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in muka ce za mu musu raddi sai mu daina wannan karatu raddin kawai shine aikin mu don kullum sai mun ji irin wayannan abubuwan kullum gari ya waye sai mun ji hauka da cin mutuncin Allah da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lalata alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum gari ya waye sai mun ji ko a kasar ko a sarari ko a gidan rediyo to idan ka ce yau ma an yi idan ka ce za ka bi wannan kullum kai ranci kullum kai ranci to don Allah yaushe za ka karanta da al'umma to mutum zai ta kwabarsa mai hankali shi yana ji mai hankali zai wa kansa hukunci ran da karatu ya zo a kai sai mu yi bayani ba shi kenan ba za mu bar karantar da al'umma ne mu mu shagala da yin raddi kamar yadda su suke yi kullum abu guda ɗaya mu yi ta zagayawa a kansa to shi za a fahimci addini bi lillahi to mu ba aikin mu raddi ne mu karantar da al'umma su fahimci addini nan shine damuwar mu duk da aka gurɓata alqur'ani ko hadisai ko aqida in karatu ya zo a kai sai mu yi bayani na'am malam ko da hali ina so a taimake ni da takaitani kare wayannan malamai Nasiruddin Albani da Abdulaziz bin Bas da kuma Muhammad Saleh Al-Usaimi to wannan dukkanin su malamai ne ahlus sunna kuma dukkanin su sun rayu a Saudiya Sheikh bin ya zama mufti am na malamai Saudiya wato shugaban malamai Saudiya ya zama shugaban fatawa a kasar Saudiya gaba daya ya zama da shine babban malami a kasar Saudiya wanda kuma ga A tsawon sanan wanda ya an yi an yi shi mujallade da yawa an har hada littattafin da yi da fatoyin da ya yi. a cikin mujallaji ya fi koma babban malami ne wanda an sallama masa da iliminsa da fahimtar aqidansa da kira zuwa ga aqida da kuma tabbatar da tauhidi da kuma kore bid'a da kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne kuma mai tsoron Allah duk mutane Saudiya sun tabbatar da zuhudun sa shi ba duniya ne ta dame shi ba ya sa ya samu matsayi a cikin al'umma ya samu matsayi a duniya duk wanda baya son sa baya son sunna ne shi yasa baya son sa sannan ibn usaimin shi ma babban malami ne a saudiya wanda ya rayu da shek bin bas din kuma dalibi ne na shek bin bas ya yi karatu a wurin sa ya karatu bukhari a wurin sa da wasu littattafai malami ne wanda ya zauna ya ba da rayuwarsa karantar da al'umma kawai wanda a yanzu littattafin da ya karantar ma a cikin kafin ake tafiyar da su ana rubutawa ana mai da su littafi kowane fanni sai da ya karantar da shi a cikin uneza ya zauna a uneza shi kuma Sheikh bin Baz ya zauna a Riyadh ya karantar da al'umma littafi fanni daban-daban na aqida tafsiri hadisi fiqh au balaga haka nan littattafai dinga bi ko fanni yana karantar da dalibai ya zama babban malami ko ya zama daga cikin manya-manyan malamai Saudiya masu fatawa su ne masu yin fatawa yana cikin hay'atu kibarin ulama ya karantar da al'umma karantarwarsa kai tasiri kuma ya wallafa littattafai da yawa a fannoni daban-daban aqida da fiqh to wannan babban malami ne wanda shi ma duk mai son gaskiya gida tare da wannan malami domin ya yi kira zuwa ga tauhidi ya kare sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Ashek Nasiruddin Albani babban malami ne ya rayu a Saudiya ya yi karatu na ilimin hadisi wanda a zamaninsa kowa ya sallama babu mai ilimin hadisinsa kowa da kowa ya sallama muhaddisul afar shine malamin hadisi na zamaninsa kowa sai dai biyo bayansa babu wanda ya kai shi ilimin hadisi wanda ya yi wa sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam hidima ya dinga bin littattafan hadisan da yana tahqiqin su yana bayyana ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba ya yi talifi a wurare daban-daban yayi abin da ya shafi sallah yi abin da ya shafi jana'iza da aikin haji da sauransu Littattafansa suna nan a kasuwa ana ana sai da su kuma ɗalibin ilimi bai zai wadata ga bari littattafansa ba Ya yi tilfira na hadisai sahihai da kuma hadisai sahihai wanda ba su zo a Bukhari da Muslim ba su Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i duk ya dinga bin su yana ta fitar da hadisai ingantattu da wanda ba ingantattu ba ba da haka yayi wa sunna aiki wanda tun a lokacin sa din har zuwa yanzu ba a samu mai irin aikin da yi ba kuma malami ne wanda yake dawa zuwa ga aqida ingantacciya aqidan magabata sannan mai kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mai son ingantacciyar aqida da sunnan manzon Allah sallallahu zai je yana kaunan wannan malamin yana son sa saboda haka waɗannan malamai guda uku sun yi zamani a lokaci guda kuma sun yi da'awa zuwa ga addinin Allah sun yada addinin Allah a zamanin su sun zama taurari a duniya na ilimi a zamanin su kuma Allah ta'ala zai dauki su a cikin shekara guda daya wannan ya rasu wannan ya biyo baya wannan ya biyo baya cikin shekara ɗaya aka yi asaran wayannan taurari guda uku gaba ɗayan su Sheikh Minuba zai rasu daga baya Albani ya rasu daga baya Ibn Usaimin shi ma ya bi su ya bar duniya wayannan malaman har yanzu ana karanta littattafan su kuma duk mai son ya fahimci addini bai zai wadata ga bari littattafan su bai je sa labrarin mu cike yake da littattafan wayannan malamai guda uku da a wannan cewa ya malam ni direban cifa ne ina cikin tafiya sai wani mai mashin ya zo buga mota na ta baya to sai Allah ya mishi rasuwa to shin wannan san zan yi kafara ne ko kuma zan biya diyya? in dai shi ya zo ya bugi motan ka ya faɗi babu kafara amma in kai ka buge shi to wannan dole za ka yi kafara ko da kittawa yi a bakin hanya din amma kana tafiya ya zo ya buge ka daga baya to wannan ba kai ka kashe shi ba shi ya zo ya buge ka ya kashe kansa saboda haka babu kafara sai dai mu ci Allah shi kan sai gafarta masa a wannan yace malam ina so a fahimtar da ni hukuncin yi wa ya mace kaciya a musulunci yana da kyau ko bai da kyau ya zuwa littattafan shari'a al-khifabu makramatu wato kaciyan mata darajawa ne kuma sun yana da amfani idan yi wa mace kaciya tana yaro to tana budurwa ba za ta dinga sha'awar maza ba Allah ta'ala zai kare ta daga fasikanci sai lokacin da ta aure tukun ta ji daɗin namiji a lokacin za ta dinga sha'awar namiji kaga Allah zai kare ta daga fasikanci a lokacin da ainihin take budurwa to amma wannan musta'abi ne shi ba wajibi bane na namiji shine ya zama wajibi Mace mace ce da mijinta suka sadu wato jima'i a halin da macen take jinin al'ada wata wato jinin haila amma a rashin sani jinin ya zo mata jinin ya zo mata ne a cikin dare Eh, ba ta sani ba mijin kuma ya neme ta a daren maimakon su gama ni sai suka ga jini me hukuncin su domin ga shi Allah subhanahu wataala yana faɗa wa ya sa nuna kalin hidi har zuwa da karshen hadin kuma ita macen yanzu haka wanka ɗaya za ta yi ko kuma za ta yi wankan janaba ne idan ya so in ta gama jinin haila kuma ta yi wankan jinin haila abu na farko dai ba su da laifi wajen Allah ta'ala da ba daga da ba da gangan su kai ba rufi an ummati al khata wa nisyanu wa sukru alai ba kama mutum da abin da ya akan kuskure ba tare da ya ganganta ba ba su da laifi a wajen Allah ta'ala sannan abin da za su yi shine a shari'a mustahabbi ne za su yi kafara da dinari guda daya sai su je su nemi canji nawa ne canjin dinari ila zai kai dubu goma sha sai su yi sadakansa da sawabin sun sadu da juna a cikin jini na al'ada ma mustahabi ne a wajen mafi yawan malamai ba wajibi ba ne sannan wanka guda ɗaya za ta yi da niyan wankan janaba kuma da wankan haila in jinin ya ɗauke sai sai wanka ɗaya da niyan wankan ɗaukewan jinin haila kuma da wankan ɗauke abun nan wankan janaba wanda ya same ta a lokacin da take haila kuma ya wanka ɗayan ya yi ta. ya ce mutum ne ya riga limin ruku ko kuma su zara a cikin sallah ya matsayin sallarsa ya riga liman yin sujada ko ruku wanda yake riga limamin yin ruku ko sujada a sallah ah, bai kamata mutum ya ganganta ba ka riga liman yin ruku ko ka riga yin sujada wannan kuskure ne don maza da ta sunama ya ce inna ma juya, imamu da yutan mabi wai za kabbara fa kabbiru wai za raka farka wai za saja haka har zuwa ƙarshe an sanya liman zuwa ai koyi da shi in yayi kabbara kai kabbara in yayi ruku kai in ya dago ka dago in yayi sujada kai sujada haka ake bi liman amma ba za ka yi raɗin kanka ka tafi ba idan akan kuskure ka riga liman yin sujjada sai ka fahimci ka riga ka sake dagowa in ruku'u ne ma ka sake dawowa baya daga baya sai ku tafi tare da liman amma sallah bata baci ba ko da da gangan mutum yayi to sai ya gyara nan gaba ba zai maimaita wannan sallan ba amma abu biyu in ka riga liman ka sake sallan ka wato shine kafaran harama in ka riga liman sallan ka ta baci don ka riga malam masallaci shi bai shiga sallan ba ma to da wa kai koyi abu na biyu shine sallama in ka riga liman sallamewa sallar ka tafa faci dai da gangane saboda liman bai fita sallah ba kai ka fita ka gara in kanka kawai kake ba liman kake bi ba to sai ka sake sallah amma yana kuskure mutum yayi sallama sai daga baya fahimci liman bai sallama ba ya sake dawowa cikin sallarsa ilimi ya sallame sai ya sallame ko babu komai a kansa sallar ka yi a sai mai takarda na ƙarshe ki cewa malam da Allah ina so a ce ka taimake da tarihin ka tarihi na ba zai amfane ka ba kuma ba zan baka shi ba dalili shine idan mutum ce zai ba da tarihin kansa ai kansa zai kina yanzu idan zan baka tarihi na zan gaya maka shiruruka na ne da wasu munayen halaye na da wasu matsaloli na sai dai ne ga gaya maka alkhairi na da abubuwan da in ka ji zaka ji daɗi ka yabe ni kaga wannan kuma shirme ne wala tuzaku anfusakum kada ka dinga tsarkake kanka sai za ko za shekara ta gaya maka tarihi na ni ba zan gaya maka ba Ah, wani ya rubuto tambaya cewa wai ya kamata mana a sa mana na hau a wannan masallaci ko da a rana a sati to abubuwan ne suke yin yawa kuma na hau kaga wanda ya ke banci ɗalibai ne kawai yanzu idan na zo na sa na hau a nan masallaci aka tara jama'a har a tashi wani bai san inda muka zo ba saboda haka akwai inda muke na hau din in baka sani baka tambayi yan uwa ka ɗalibai sai su baka labari amma a nan masallacin da yana da wuya kusa na hau saboda bai shafi kowa da kowa ba ya shafi ɗaliban ilimi ne kawai ɗaliban ma sai wanda ya ɗanyi nisa yake fahimtar wannan fanni nan masu bukata addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يجد من واليت ولا عز من عليت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما